horar da ɗaliban makarantun sakandare a cikin zane-zane na na'urar zamani wato taswirar digital shine manufar star up ta nishar mafitik nishar bayan ƙananan hukumomin doso tawa da kwanni yanzu lokaci ne da yamma ke karɓar ɗalibai talatin waɗanda suka zo daga makarantun sakandare uku na babban birnin fatima alher shugabar tsarin mafitik nishar ta yi muna ƙarin bayani mun soma da bayan makaranta horo kan zane na'urar zamani da ake ce ma cartography da kuma wadda ake ce ma cartography numerica don fahimci me ake nihi da su mun ba wannan yaran horo ne kan gps da western tracker da zai ba su damar su tattaro bayanai ko da ba su yi aiki da gps ba suna iya tattaro bayanai ta hanyar amfani da babbar na'urar ta salula domin tana da gps kinta a tare da ita abin da za mu gani shin yaya ne za mu yi mu kara wannan bayanan ta yadda za su amfani yaran zuwa gaba me yasa dole ne waɗannan ɗalibai su koyi yin zanen na'urar zamani duniya ta zama tamkar wani shafi na samaniya 'yan makaranta da dama suna da matsakaicin sani kan na'urar zamani kowane ka gani yana da salula babba tare da shi mai dauke da yanar gizo a nahiyar afirka muna da karancin sani bayyanai ta hanyar zane na'urar zamani cartography musamman ma a kasar niger ma'anar anan ita ce mu ba yaran horo kan wannan fannin don su san abin da ke wakana a kasar su maimakon kullum suna ta fama da wasu suna dai kan hanyoyin sadarwa na zamani mu ɗauki shigon kiwon lahiya misali ta yaya bayanan da da zarar an tattara su za su iya taimakawa jama'a Idan muka ɗauki misali ɓangaren kiwon lahiya, bayanan da muka tattaro na gidajen kiwon lahiya suna da mahimmanci kwarai da gaske saboda kamar yadda muka saba faɗa zanen na'urar zamani cartography na sa ɗauki ƙwararrun matakai. Yau tabbat akwai sunaye da kuma gidajen likitoci da dama amma babu masaniya takamaimai kan cikakkun bayanai na yanar gizo kan sanin inda wannan gidajen asibitocin suke girki Kenan 'yan makarantar nan da zarar sun samu horo suna iya amfani da sanin da suka samu su ɗauki misalin na bangaren kiwon lahiya su zayyana wuraren da illahirin gidajen asibitocin na birnin mai suke wannan kuma zai ba gwamnati damar ya san inda gidajen likitocin suka yi yawa sannan kuma da inda ake da bukatar su haka zalika wannan aikin zai taimaka sosai ga baki misali in suna son zuwa asibiti ko kuma zuwa wata clinic da zarar sun lalubo sashen da 'yan makarantar suka girka za su gano wuraren da suke nema